الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بحقه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمين waɗanda suka taru a wannan fili na wannan masallaci ne albarka sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan wuri muka amsa wannan kira wanda manyan malamanmu na ƙasa hau wannan mumbari don gabatar da wannan wa'azi kamar yadda ƙungiya ta saba ba mu da abin da muke buɗe zamanmu da kuma wa'azinmu da shi da ya wuce littafin Allah daman wa'azin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wa'azi ne na Allah ya ce annabi ya ce to da haka farkon abin da za mu bude wannan wa'azi mu da shi shine karatu na alkur'ani mai girma wanda ɗaya daga cikin yan uwanmu ara rambomi na wannan kungiya zai gabatar mana malamin da zai gabatar mana da wannan karatu na alkur'ani shine malam idris hassan dakata saboda haka ba tare da bata lokaci ba zan mika makirfon zuwa gare shi kuma ya kamata mu saurara ya kamata mu saurara mu ji waɗannan ayoyi da za a karantar da mu don mu nutsu sannan kuma in malaman mu sun gabato wanda an tabbatar mana ga sunan a hanya to insha Allah kuma wa'azi zai fara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وانشق القمر وإن يروا آية يقعد ويقول فيه المستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر ذكرة باردة فما تبني النذر فتول أن ينهدى تيمد لا شيء نفر وشأنهم الأبصار من يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مبتدين إلى الساء يقول الكافرين هذا يوم الأسر فتبسم لهم تجنونهم وكذبوا ربنا فقال مدنون واستجر فدعا ربه اني مجلد فانتصر ففتحنا ابواب السماء بما وقدرنا الأرض إنا فليس الماء على أمر قد قدر وهملناه على ذات الله وقدر تجري بها الدنيا جزاء لمن كان كفر فكيف كان عذابي ولقد تركناها آية mutane don kuma malam idris alarama ya gabatar mana da ayoyi daga alfahari mai girma muna dai ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon wannan addu'a domin sauraron wa'azi na musulunci ƙarƙashin wannan kungiya da jama'a su jari su bida wai kafin sunna wa'azinmu na farko ga 'yan kuwa musulmi ko su buɗe na farko kafin su fara wa'azi shine 干那个嘛的，干了嘛嘛的，你那东西怎么在那使用啊？谁我给你？你听呢？ما لا خيط بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الله حين تمسنا وحين تسجدون وله الحمد في السماوات والارض والعزيز والنار لا تسمعون يخرج من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم الذي أنزل لآيات بالآمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار واختباؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فيا ايها الاخوه الاعزاء فيا غراس العقيده حييكم بتحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mahalicin halittu abun bauta na gaskiya wanda ya turo mana da tsadan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da addini na gaskiya dan ya rinja ki a kan kowane addini ko da kafirai da mushrikai ba sa so muna sake nana ta godiyar mu ga Allah mabuwayi bisa ni'imominsa da ya mana ni'imomin da suke karuwa kowane lokaci wasu daga cikin ni'imomin mun san su wasu ma ba mu san su ba sai dai Allah ya san yayi mana su babban ni'ima da take kowace ni'ima jagora ita ce ni'imar musulunci wato islam da Allah ta'ala ya azurta mu da shi Allah mun gode maka da kai mu musulmi ya Allah muna roƙonka ka ci gaba da raya mu a matsayin musulmai ko. ya Allah in zaka kashe mu ka kashe mu a matsayin cikakkun musulmi Allah in zaka tada mu ka tada mu a matsayin cikakkun musulmi dan uwa musulmi na garin Kano a cikin garin da ba a wannan masallaci mai albarka masallacin shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam to abin da ya tattara mu nan gurin abu ne guda daya wato mu tunatar da mu mai Allah mai girma da ɗaukaka yake so mu aikata bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me kuma yake so mu bari mu bari bisa karantarwa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yan uwa kamar yadda sanarwa aka ji ta gabata wannan wata gagarumar tawaga ce a ƙarƙashin wannan kungiya mai albarka ta mu ta jama'a ta izalatul bid'a wa iqamatus sunnah wanda za ta zagaya Najeriya ba don komi ba sai don tunasar da al'umman musulmi kan abubuwa da muke fuskanta. Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Tawada ce kamar yadda kuka ji ko kuma kuke gani ta kunshi gingima gingiman malamai. Wanda wata tana tafi ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban kungiya na ɗaya a Imam Abubakar Ikara. wanda muna tattare da shi sannan yanzu haka a shan habibu ya haya kaura shi ma muna tattare da shi muna tattare da shugaban majalisar alaramomi na ƙasa mana abubakar adam katsina sannan muna ran saukar Madugu uban tahiya daraktan da'awa na ƙasa shirya kuma musa hassan sauti sunna sannan yan gaba yan gaba dai gaba dai shi jagoran gaba ɗaya gaba ɗaya din wato a Muhammad Kabir Haruna Gombe shi muna tare da shi sannan mai gaya mai aiki Dr. Abdullahi Sala Pakistan muna tattare da shi sannan jinjima-jinjiman malaman mu na cikin gida ga sunan muna tattare da su nan kusa da ni ga malam Sani Ashir muna tattare da shi da sauran malamai duka saƙo da muke ɗauke da shi aka ce na bance ban ga mana aliyu ba Allah ala shi mana jagora yan uwa ta yi wani tunanin shi ya ce to yanzu me zai sa yan gizala kuma su zo su yi magana kan siyasa me zai sa su yi magana kan zaɓe to abin da ya sa za mu yi magana abu ɗaya ne ita wannan al'umma ba al'umma ba ce ta 'yan dimokuraɗiyya din a al'umma ce ta annabi muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya isar da sako irin yadda ita wannan al'umma din za ta rai Allah mai girma da ɗaukaka ya turo da wani sako ya keɓe masu imani da shi ya ce su ne kaɗai za su iya yin aiki da wannan sako ɗin to tunaninmu ko ina waɗannan al'umma ɗin suna nan muna yi wa ‘yan uwa da san alkhairi shi ya sanya mu wannan fitowa din Allah bai yarda ta rayu irin yadda take so ba yadda yake so ba bisa karantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan Allah mai girma da daukaka kiran masu imani ya ba su umarni yace ya ayyuha alladina amanu udkhulu fi silmi kaffa alladina amanu udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u shaytan saboda mai Allah mai girma da daukaka yace ya ku masu imani ku shiga addinin musulunci gaba daya duk abin za ku yi a rayuwa to islam za ku yi Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ku yarda ku bi kudubobin shaidan me ya sanya Allah mai girma da ɗaukaka ya hana mu bin kudubobi na shaidan Allah mai girma da ɗaukaka ya ce shi shaidan maki ne a gare ku kuma mai bayyanan na kiyayya Allah mai girma da ɗaukaka ka tsare mu daga bin kudubobin shaidan Yan uwa musulmi wannan dalilai ko ko ce wannan dalili da wani da sauran wasu dalilai din shine dalilin mu na fitowa mu bi mu isan wa da ƴan uwa sako ko mun samu mu samu saukin musibar da muke ciki Allah ka sauka mana kenan mai imani da inda yake dogaro da wannan aya ba wani abin da zai je yayi ba abin da Allah mai girma da ɗaukaka yake yayi ba bisa karantarwa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan uwa ba wannan aya kadai ba Allah ramma Allah mai girma da ɗaukaka wata aya sai Allah ta'ala ya ce kul inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yace la sharika la sharika la hmm. wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin Allah mai girma da daukaka yace kace kai sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kai ma mabiyin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kace inna salati hakika tabbas sallata lillah ta Allah ce la sharika la ba zan hada Allah da kowa ba cikin al'amarin sallata kai ahli sunna ku ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah ne ko ka ko ka ko iblis iblis kenan da zai zo nan gurin yanzu a ce kai iblis kai ne ka daɗe kana iskanci ka tsufa ka girmi kowa a tahiyar iskanci da Allah wane ne yake tsayawa ya yi sallah baya nufin kowa da komai a cikin sallah shi wallahi zai ce kuriya a sunna qul inna salati ka ce hakika sallata lillah ta Allah ce la sharika la ba hada Allah da kowa a cikin al'amarin sallah shi yasa ji a masallatai mu ba ma gama sallah mu yi wani abu wanda manzon Allah bai zo da shi ba ba ma yi a masallatan mu saboda ne sallar ta Allah ce sai mun kadaita Allah da yin sallah din mun kadaita annabi Muhammad da koyi cikin sallah din ba kamar wasu ba in dai ba irin nan Kano ba Allah ya saka wa malam Kabiru da alkai in an dauki wata magana tashi kenan nan ma akwai magana yace Kano ko da mai kazo in ka zo da sunna akwai gingima gingiman shehunan maluma wa'anda sun kwankwaɗi sunna kai karewa da karau ai kano nan ne a shek shahidi a shek jafar mahmud adam a nan ya kare da so da haka magana suna in ka ko kano sai dai a koya ma haka kuma ita ma bid'a yi yanzu a cikin wannan watan ma daga kano ne ake kerawa a cikin wannan watan ake tsere bid'a a sake ainihin watsa ta ta shiga cikin gaba haka ne kuma haka bane Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wani kwada ruwan da ake gyara wani lafiya na cika ba dan mun gama zikirori da manzon Allah ya zo da su sannan kuma mu zo da wasu abubuwa waɗanda ba manzon Allah ya zo da su ba dan Allah mai girma da ɗaukaka kaɗai muke nuni da mai da nan sallar da muke yi ba wasu masallatai ana gama sallah bayan azikar da suka zo daga manzan Allah kuma ana yin na wasu ko ba a yin na wasu salati ma da ake wa manzan Allah sai an baro inda za a yi manzan Allah salati sai an zo an kare sallah fa sannan zaka ji an ce salatin annabi kuka wani wurin a ce goma sha ɗaya wani wurin a ce an samu wani wani dan bid'a wanda an karantar da shi hakkin manzon Allah a baibai kuma ya samu tabin kai ya zo aka ce ayo manzon Allah salati goma goma ya tarba kowa ya ce manzon Allah za ku yau goma goma saboda yin ya ce sai kun yi dubu dubu don haka ya tsara kowa aka yi salati aka yi salati liman ya zo zai ware bidiyo ya ce haka gama munafuki ta salati a taƙaita sallah ya zama na kake nufi da ita lillah ta Allah ce la sharika la kul inna salati sai ce wa yanka na biyan yankan da zan yi biyan yankan da zan yi ba na nufin kowa da wannan yanka din lillah na Allah ne la sharika la ba zan haɗa Allah da kowa ba dan haka kowane shefi kai kai yanka karuwa da shi kowane aljani kowane kowane kowa kowa ta nuwa wannan yankan kirka ne kuma ba a ci Allah ya gafarta mana kun inna salati wa nusuki sai ya wa mahayaya rayuwa ta gaba daya ta ce ce lillah ta Allah ce la sharika la ba zan hada Allah da kowa ba cikin me cikin al'amuran rayuwata sai ya ce wa mamati haka na mutuwa ta lillah ta Allah ce la sharika la ba zan hada Allah da kowa ba وبذلك أمرت لو أن أتى أمرتين وأنا أول المسلمين لين فرقا ما سميت ويا هو ما سأل بركة إتما وأن آه لا أنا مو yin wani abu a rayuwa ba abin da Allah mai girma da ɗaukaka yake so mu ba. To ta yi wani yake to wai duk magana da Abu Basir yake. To alarama ina aya inda Allah ta'ala yake ya ayyuhal na amanu udkhulu fi dimokuraɗiyya amai. za a samu ina inda Allah ta'ala ce kuma a shiga wasu daga cikin waɗannan jami'u ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi fi ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi fi fi T A N T K D T T T T T T T aya to mu ba mu da jam'iyya amma muna da yan takara mu ba mu da jam'iyya amma muna da wa muna da yan takara ana ran masu wane ne yan takaran mu innama waliyukumullah innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un تجيبها انما وليكم الله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وهم راكعون انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون Allah mai girma da ɗaukaka ya إنما وليكم الله kaɗai wanda za ku zama ne Allah mai girma da ɗaukaka wanda za ku cikinta wa al'amarinku ne Allah sannan sai manzon Allah abin zaɓin ku Allah sai manzon Allah kai ahli suna ku ce Allahu akbar Allahu akbar wato madogara da muke da ita shi ya sanya kaga an buga an dirza an dirza an bin mu lafiya lau abin zabin ku Allah abin zabin ku manzan Allah sai da zina riƙi munar sala sai waɗannan masu imanin da suke tsaye da sallah da Allah ya tambaye ku kwana kwanan nan wannan iskar da ke faɗawa wasu manya sun fito suna ta yin magana a gidajen rediyo suna faɗin maganganu dangane da malamanmu cewar malamanmu ba su san demokuraɗiyya ba ba su san zaman ƙasa ba ba su san mai ba su san ji ba su san ba dama ba su ce sun sani ba malaman mu abin da suka sani Allah malaman mu abin da suka sani Qur'ani da hadisi wannan shine abin da suka sani to Allah mai girma da daukaka ya su girinin din yan takara yace wa zaka ba? Allah da manzo sai allazina amanu allazina yuqimuna salah sai waɗannan masu imanin da suke tsaye da sallah da Allah shi wancan shi wancan din da yake ta faɗa a kan wancan da Allah shi wancan din shi da Allah yana cikin allazi na rikimuna sala da Allah rai da ya zo ke wannan wadan yake bakin malamanmu da Allah a ran nan shi wannan din shi din shi yayi azhar yayi la'asar yayi magariba yayi ya yayi asuba ya yayi alwala ya yadda Allah ɗaya ne abun bauta kai wallahi akwai komawa baya ga mutum musulmi a ce har yanzu ma bai san wannan ba ai komawa bayan ma ta yi yawa ai mutum ko shaye shaye ya ce ya kamata a ce kide da shi rana na da ina hodi mana wani dan giya dan giya fa dan giya da ya san Allah aka karanta da shi suratul ikhlas Allah rahma ya santa gaskiya sani ya je ya shawo giya da Allah can giya ba sabo ba ya shawo giya shi ya dawo kan hanyar shi ya zo wucewa ya ga wani taki ana ta kiɗi ana tafi ana ye ye ye ye ana ta yi shi ma ya fada musulmi ne sai shi a coci aka ce wani mai ya kawo ka ya ce eh shi ma ya bi ya ce ya bi ya ce ya zama arni suka yi ta murna an yi tafi an zama da shi aka ce to a kai shi wajen fansu za a yi mai wankan sarki aka ce aka kai shi wajen fansu fansu ya zubo mai ruwa a aka aka ce ka yarda Allah Allah ne yake na yarda aka ƙara zubo ruwa aka ce kuma Maryam Allah yake tsuntsu aka ƙara zubo mai ruwa aka aka ce an ce ka yarda Allah Allah ne yake na yarda aka ce kuma Maryam Allah yake almasihu Allah yake tsuntsu Fasto ya ce yau ya ƙara zubo ruwa ya ƙara nan na gawa. Ya ce an ce ka yadda Allah Allah ya ce na yadda Ka yadda ya Yesu almasihu ya zubar da jinin shi don ya ce ya ce kai ku wadata da. Ya ce kan hofu daukan dan jirga. ɗan giya wai yana cikin giya ya ce sai ka ce wanda bai taɓa karanta kul huwallah قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد yadda sai ka ce wanda bai taɓa karanta wannan sura ba abun mamaki har yanzu kai baka san wane ne Allah ba innama waliyukum Allah wa rasuluhu sai yace wallazina amanu allazina yuqimuna sala sai masu imanin nan da suke tsaye da sallah yan uwa Allah na shaida kuma shaida ne duk mutumin da baya sallah ba ta dangwala mai qur'a duk mutumin da baya sallah ba ta dangwala mai qur'a kun gane wannan wa yutuna zakka sannan waɗannan da suke sallar nan suna ba da zakka ku bincika a 'yan takararku idan yana zata yana ciki in baya zata yana sallah baya zata to ya faɗi sikirinin amma in ji Allah mai girma da ɗaukaka wallazina amanu allazina yuqimuna salah sai ce wa yutuna zata sai ce wa hum raki'un zaka gansu suna yawan ainihin yin rukuku wannan su ne waɗanda Allah mai girma da ɗaukaka yace a yi mai yace a zaɓa ya ku uwa masu albarka ba mu ce ku kyala jam'iyyunku ba kowace jam'iyya kake yi je kaka yi amma tsakanin ka da Allah yaya wannan dan takarar naka yake kai al'amarin sallah al'amarin sallah ba karamin al'amari bane annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a ahadin ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alkawali wanda ke tsakaninmu da harna da yahudawa da nasara shine sallah duk mutumin da baya yin sallah ya bar sallah ya bar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya zama kafiri ba yadda za a yi mutumin da ya ki tsare haƙƙin Allah sannan ya zo ya tsare ka saboda haka ka gane wannan dan takarar naka mai sallah ne ko kuwa yaya idan har baya yin sallah baya zakka to wannan fa ya faɗi sikirinin Allah ta'ala ka tsare mu yawwa ana ramma a wani guri Allah mai girma da daukaka ya ƙara zana mana wasu sufofi na mutumin da za a zaɓa dole ne ka gane alaƙar mutumin da za ka zaɓa da ne da ainihin wato wannan aya ɗin in ya tsallake wannan aya ya cika sharuɗa da wannan aya ta bada to shi kenan ka zaɓe shi Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa alladina in matannahum الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Allah mai girma da ɗaukaka yake waɗanda za ku zaɓa su ne waɗanda in mun ba su dama a ban ƙasa allazina in makannahum fil ardi aqamu sala su ne waɗanda in mun ba su dama a ban ƙasa suna tsaye da sallah an samu dama suna tsaye da sallah yaya za a gane ainihin wato mutum yana tsaye da sallah in ya samu dama ka ganki yana ainihin wato ma'amala da masallatayya ka ganki yana ma'amala da masu yin sallah yana ma'amala da masu jagorantar sallah duk mutumar da bai da alaka da masallaci ya samu dama baya raya masallatai ya samu dama baya raya ainihin wato limamai baya raya malamai masu karantarwa ta yi wani ce kai to kuma a cikin gyara sallah me ya kawo magana a ce malamai me ya kawo su dai malaman nan so suke an kawo a basu to kai ko ka so a basu kai bari ga maku yan uwa akwai hadari mai girman gaske a ce mutum ya samu dama a ce shugaba ya samu dama amma baya ne baya kula da al'amarin masallatayya baya kula da al'amarin wato malamai masu karantar da mutane ainihin me mutane malamai masu karantar da al'umma yaya za su bauta wa Allah na dade ina buga misali da me da ainihin wato wani bawan Allah wani limami wato wanda ya jagoranci wata sallah ya jagoranci sallah yana a halin kakanika yi Allah ya sauwaki bai duke gidi da yana halin kakanika yi ya baro gidan shi bai san yaya gidan ke yake ba kuma sannan babu wani sallafi babu wani ainihin wato tallafa da ya samu daga wajajen yan uwa ko kuma wani mai faɗi a biyu ainihin wannan limamin ya jagoranci wannan sallar sallar makaruba sai aka yi amma ita wannan sallar magarbai yan uwa sai da aka yi ta raka'a shida sai da aka yi ta raka'a na raka'a shida aka yi raka'a biyu maimakon liman ya zauna sai ya miƙe ma mu suka ce su layi liman ya yake dawowa ya zauna ya miƙe ya kawo ta uku me zai ya zauna ko ya miƙe nan ma ya sake me ya sake miƙewa ya sake kawo ta hudu aka ce su layi bai dawo ba ya kawo ta biyar sai da ya kawo raka a shirya sannan ya zauna ita ya yi sallame bayan ya sallame wani daga can ya ce to a kabli ta kama wani ya ce ba a ta kama ladan ya ce ba a kabli ba ba hadi liman ya ce ku dakata ba a kabli ba ba hadi abin kawai da za a yi wannan sallah shine a je a sai kuli kuli a sadaka to ka bani labari yaya limamin da ya kasa sanin kanki ya kasa samun kanki yana ba da fatawa da wai akwai wani abu a yi sadaka wajajen mai wajajen gyaran sallah akwai haɗari kwarai da gaske da aqamu sala sai sai wa atu zakka sannan nan ma sai maganar zakka ta mai tuwa dole ne sai an zane shi yana yin me yana yin zakka bayan kai da sallah da ba da zakka sai Allah mai girma da daukaka ya ce wa'maru bil ma'ruf bayan wannan suna umarni da kyakkyawa suna umarni da ne suna umarni da kyakkyawa wani a hannun munkar sannan suna hana mummuna ma'ana suna sanya a yi wa'azi in ku su lalace kamar wani muhimmin al'amari wanda ya kamata a mai da hankali a kan shi ya faru a nan cikin makwabtan jihohinku sati biyu da suka wuce wani ɗan takara ya fito a cikin tawaga sai ya fito da kayan shaye-shaye iri daban-daban wanda ake ba matasa akwai wani mataki da ya bi ayan wannan kamfe na wannan ɗan takara bayan ya je ya dawo ya koma gida sai ya yi cin karo da baban shi zai fito cikin gida wannan mataki an shayar da shi kayan maye ya bugu yana haɗuwa da baban shi kawai ya ɗauke shi ya fita da ƙasa ya mai a kwana-kwanan nan ba wani dogon lokaci ba duka duka yau maganan nan da ake sati na biyu kenan da yin wannan abu irin waɗannan masu ba da kayan maye masu birkita 'ya'yan zaɓin wasu mutane zaɓin wa zaɓin wasu mutane Ko waɗannan mutane ne waɗannan duk mutumin da yake kafiri ne duk mutumin da yake kafiri ne yan uwa ku sani Allah mai girma da ɗaukaka ya hana ka ka zaɓe shi أنا لما كان إيه آية وأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها da ɗaukaka yake cewa ya ayi ayyuhan na amalu ya ku masu imani la tattakhidul yahuda wa nasara auliya kada ku yarda ku riki yahudu da nasara a matsayin auliya a matsayin ababen kauna masu imani Allah ya hana ku ku riki yahudu da nasara a matsayin wato abin kauna sai Allah mai girma da ɗaukaka yake duk wanda ya jubince su daga cikin hukuma ku masu imani wa man yatawallahum minkum duk wanda ya kibince su daga cikin ku ku masu imani to sadda yake ya kibince su sadda yake ya zaɓe su to fa innahu minhum to a wannan lokacin ya zama su ya tashi daga cikin ku ku allazina amanu ya zama cikin waɗannan da ya zaba idan ba yahuda ya zaba wannan lokacin ya zama cikin yahudawa da in yana da imani yanzu kam imanin shi babu ya zama ne ya zama ba yahudi Allah ya sauwaje wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu wanda din ya kibince su daga cikin ku to shi yana cikin su ma'ana inda kana da imani ka je ka zabu ba yahudi to yanzu kam ta zama ba yahudi idan da kana da imani ka je ka zabi kirista to a wannan lokacin ta zama kirista Allah ta'ala ya sauwaje Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ku sani ni Allah mai girma da ɗaukaka baya shiryar da mutane waɗanda suke a azzalumai Allah ka tsare mu daga yin zalunci Allah ramma Allah mai girma da ɗaukaka nan cikin suratul hana. farkonta nan ma Allah mai girma da ɗaukaka ya yi hannu. La yin hafimun lamu, inna ma yin hafimun lamu, ayin da shina. Ya ayyo allazina amanu la ta takin su a duwi wa duwan kuma auliya. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تجدون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم حرجا من جهاد في سبيل وابتغاء مرضاتي تجدون إليه بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعل منكم فقد لساء سبيل. الله يجزي ما لو يا أيها الذين آمنوا ya ku masu imani masu imani duk inda suke sun ansa masu imani duk inda suke saurare suke Allah mai girma da daukaka yayi ne ya bada umarni sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum auliya kada ku yarda ku riki makiyina kuma sannan makiyinku kan ku yarda ku rike shi auliya ya ku bayan Allah Allah mai girma da ɗaukaka ne da kanki yi ne ya hana masu imani sirikin makiya ne sannan kuma makiyanku a matsayin ne a matsayin magoya Allah mai girma da ɗaukaka ya ce tulkuna ilayhim bil mawadda ga ku kuna ainihin wato wa soyayya zuwa gare su Allah mai girma da ɗaukaka ya ce su waɗannan makiyana ɗin makiyanku sun kafirce sun wa abin da ya zo maku na gaskiya ma'ana sun wa islam ma'ana sun wa alkur'ani ma'ana sun bujire wa annabi Muhammad wa kad kafaru bima ja'akum min al-haq yukuda manzan Allah a wannan lokacin shine bin yin aiki da sunna dai. fitar da manzan Allah a wannan lokacin shine bin yin aiki da abin da yazo da shi daga Allah mai girma da daukaka me yasa suke yi muku haka an tuminu billahi wa kawai dan kun yi imani da Allah ubangijinku إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء من الليل من مودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعل فقد ساء Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa in kuntum karantun jihadan fi sabili in dai kun fita ne a cikin hanya ta wasiqa a marbati da ainihin wato neman yadda ta Allah mai girma da ɗaukaka yake tsuguna ilayhim girma wadda kuna ainihin wato afirta kuna boye soyayya zuwa gare su Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa man yafa'al zalika minkum wa man yafa'alhu minkum duk wanda ya aikata haka daga cikin ku fa qad dalla sawa'a sabil hakika ya bace daga ainihin wato a hanya ma'ana ya zama halakakke in da shiryayye ne to yanzu ya zama batacce Allah mai girma يكن لكم أعداء إليكم أيديهم وألسنتهم لكم أعداء يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون mai girma da ɗaukaka ya ci gaba da yi mana bayani amma ana ramma abinda nake so har yanzu hali muke magana hali akan wadanda Allah mai girma da daukaka ya hana har yanzu wani wuri yake cewa ya allazina amanu la tattakhidhu bitanatan min ya allazina amanu la tattabi'u bitanatan min dunikum la ya'dunukum afalan wa juma antum qad badat al-baghda min afwahihim wa ma tuhdi akbar قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Allah ne girma da ɗaukaka yake cewa ya koma su imani har yanzu la kada ku yarda ku riki wani abokin sirri kada ku yarda ku riki wani wanda za ku ba sirrinku ‘yan uwa masu albarka ba wani wanda yake masanin sirri ko ko wanda za danka wa sirri fiye da mutumin da za ta zabe shi shugabance ka musamman zaɓe irin wannan na ne na shugabanci na gaba ɗaya shugabancin da in ka zaɓe shi shi zai kula da addininka shugabancin da shi zai kula da rayuwarka shugabancin da shi zai kula da iyalanka shugabancin da shi zai kula da mu'amalar rayuwarka gaba ɗaya da addininka kai kawo ɗinka wannan shugabancin shi zai kula da shi Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kakku riƙa la tattakizu bi tsanatan min duniku, kada ku yarda ku riki wani abokin sirri wanda ba a cikin ku yake ba sai Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ba za ta ƙaita maku banna su waɗannan maciyan naku su waɗannan arnan su waɗannan ɗin waɗanda kuke cewa

kada badatil bagba min afwahihim iyayya gaba ta bayyana daga bakunan sun wadi sun furta kuma kunji Allahu akbar wannan aya kaman yanzu ta sauka da dumudumunta wannan aya kai ta ce kaman Allah ya saukar da ita ne akan shi wanda ake ta magana shi din dai shi wannan din Allah ya gafarta mana badat al ba'u min afwajihim kiyayya mugun nihi bakin mugun nihi ya bayyana daga bakunan kuma kun gani a aikace kai wai waɗannan din da ake cewa wannan din da ake ta magana da Allah daga sadda shugaban ƙasa ya rasu Umar Musa yar aduwa da Allah muna sake waɗi muna maimaitawa wai ina maganar jawo teku daga kudancin kasar nan zuwa arewaci da Allah sadda Umar ya wuce wannan yana zuwa mai yayi wannan yana zuwa mai yayi da Allah kiyayya ce ko kauna ce lokaci yayi kiyayya ta bayyana daga bakunan su wa masu kufi yin akbar amma abinda bakunan su kirjinan su suke boyewa wannan shine yafi girma Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kad bayyana al'aya mun bayyana ayoyi daki daki amma liman li qawli ya'qilun ga mutane masu hankali Allah ka sanya mu cikin masu hankalta ya Allah muna roƙonka da sunayen ka jawawa da sufofin ka madaukaka Allah ka zauna da kasan mu lafiya in khair ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah zaben nan da za a yi sharrin da ke cikin shi Allah ka tsare mu daga gare shi alkhairin da ke cikin shi Allah ka hada mu da shi Allah ka azurta mu da samun shugabanni na kwarai ya Allah duk wanda yake azzalimi ne Allah ka kaba shi shugabancin kasan nan ya Allah jahohin mu Allah duk wanda ka san dan tuwa ne dan kulla kulla ne Allah ta hada cikin zabe a jahohin mu ya Allah duk wanda zai taimake mu ya taimake addinin mu

honorable asiru to nasiru dawuna tsohon shugaban ƙaramar hukumar nasarawa wanda wata rana na zo na yi sallah a wannan masallacin suke gaya man duk juma'a zai fassara abu da fassarar hudubar da aka yi a wannan masallaci a buga ta sau dubu don a rabar to wanda lokaci yana kan matsayin shi na mulki sai mai wajen tambaya na ce da ya sauka fa suka ce yana nan ka zuma wanda ya amsa yana nan a matsayinsa ko wannan juma'a a raba. illa lalu ne kadai ba a bani ba don bana nan Ba a bani ni ba yawwa to za a bani yawwa shugaba an da saka da ne Allah saka da alheri to salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullah to na miƙe domin gabatar da manya-manyan malamai da muke tare da su a wannan wuri tare kuma da manya-manyan shugabanninmu ko dai a hukumance ko a siyasance masu kokari da naci wajen ganin cewa sun taimaki sunnar Allah kaɗan daga cikin malaman da muke tare da su a wannan wuri kamar yadda aka ambata akwai jagoran wannan tafiya na ainihin wato tuntuba da wayar da kai dangane da halin da ake ciki shine babban malami mataimakin shugaba na biyu karkashin kungiyar jama'atu zalisul bida wai ga mata sunna ta kasa banki daya shek Imam Abubakar Ikara to Allah ya kawo shaida wannan wuri haka nan babban mataimakin shugaba afwan na daya sannan akwai general factory matashi mai maya arziki gwarzo a da gidan kowa Sheikh muhammad kabiru haruna gombe yana wannan wuri haka zalika Sheikh habibu yahaya kaura ɗaya daga cikin 'yan majalisa na ƙungiyar izala ta kasa baki ɗaya allah ya kawo mana shi shi ma yana wannan wuri haka nan mufti na agaji daraktan masallatai na a na kasa baki ɗaya karkashin wannan kungiya dan majalisar koli da kungiyar izala bugu da ƙari babban limamin wannan masallaci mai albarka darakta a ko dakta mai digiri da digir-digir da digir-digir imam daftar abdullah sani pakistan dakta da ba daktan nan ba haka nan muna tare da muna tare da sheik abdullahi usman gadan kaya biya zai maganin yan bidiya haka nan muna tare da sheik abdullahi isa karan gamawa haka nan muna tare da sheik muhammad gali musa haka nan muna tare da sheik muhammad sani ashir muna tare da Sheikh Abdullah Getso muna tare da shaga gaba da baya gabas da yamma kudu da arewa karkashin wannan kungiya za mu afuwa saboda yawan malamai da muke da su a wannan wuri mun dan tsakuru mun je bayyana domin kusan shugabannin da muke tare da su a